يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallo da sauraronmu daga wannan tasha samu mai albarka ta Albani TV, kainuwa da shan Allah, wadda yake a wannan cibiya ta darul hadisi salafiya kashin babban malami muhammad awal adam albani zaria ubangiji allah maɗaukacin sarki ya jika shi da rahma muna muku barka da haɗuwanmu a wannan shiri ta musamman mai take zikiri garkuwar musulmi a inda wannan shirin da izinin allah za mu kasance tare da ku domin gabatar da bayanai game da abin da ya shafi zikiri ambatan Allah wanda bayanai zai taho a kansu ɗaya bayan ɗaya insha Allah a cikin wannan shiri za mu yi ƙoƙari mu bayyana menene zikiri menene abubuwan da suke da alaƙa da zikiri kamar addu'a da karatun alƙur'ani menene bambanci tsakanin karatun alƙur'ani da zikiri da addu'a kuma wanne ne yake da falala sama da ɗaya a cikinsu sannan za mu zo mu bayani game da falalan zikiri kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani da sunna ingantacce na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan za mu zo mu yi bayani game da abubuwan da suke da alaka da fa'idojin da zikiri ma'ana ambatan Allah yake ɗauke da shi ku biyo mu cikin wannan shiri wanda zai rinka zuwa muku a daidai wannan lokaci da izinin Allah a cikin rabin sa'a za mu ainihin wato rinka gabatar muku da wannan shiri a duk rana irin ta yau muna nemi fatan alkhairi ya mu idan aka ce zikiri wato ambatan Allah malamai sun yi bayanai masu yawa tun daga abubuwan da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da ingantattun sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo a cikin malaman magabata wato kutubul musnida wanda a kowanne daga cikin su suna kafa babi musamman game da zikiri ko addu'a ba don komai ba sai don saboda muhimmancin wannan ainihin wato al'amari na ambatan Allah bayan wannan malamai sun yi rubutu musamman wato akan wannan babi na ambatan Allah wanda littafin gabaki ɗaya abin da ya zo ya bayyana kenan akwai malamai tun daga zamanin su ibn al-jawzi malam abdurrahman kenan Allah ya ji kanshi da rahma yana da littafi wanda ya rubuta ya sa wa suna tuhfatu zakirin haka malamai da suka biyo bayan su irin su al-imamu nawawi Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahma shi ma yana da littafi musamman wanda ya sa wa suna al-ankar har zuwa zamanin su ibn qayyim yana da shahararren sa al-wabil wanda wannan littafi taska a cikin littattafai da aka rubuta game da ambatan Allah wanda kuma insha Allah bayanai da dama za su rinka zuwa mana ne a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan nan akwai malamai da suka rubuta littattafai da dama bayan su har zuwa waɗannan zamunna akwai littattafai manya-manya akwai ƙanana akwai matsakaita har irin su littafin addu'a al-ma'sura min al-kitabi was sunna irin su al'adkaru nabawiyya irin su hikmul muslim da makamantansu dukkansu sun zo ne a ƙarƙashin wannan babi domin su bayyana bayani game da zikiri da kuma nau'o'insa insha Allah kamar yadda muka ambata al-Imam Ibn Qayyim Allah ya ji kansa da rahma ya kawo wasu bayanai masu fa'ida kwarai da gaske a farkon farkon wannan littafi nasa al-Wabil Qayyim wanda za mu ɗauko wasu bayanai a cikin wannan littafi da makamantansa irin littafin tuhfatul akhyar bi sahihil azkar na wani babban malami da ya rubuta shi ma a karkashin wannan babi wanda yake bayyana falalar zikiri da ainihin wasu abubuwan da suke da alaka da shi wato malam majid bin abdullah ali usman abu na farko menene zikiri zikiri kamar yadda muka ambata shine abin da ake cewa ambatan Allah ambatan Allah kuwa idan aka ce ambatan Allah kamar yadda al-Imam Ibn Qayyim ya kawo ya ce ya kasu kashi biyu akwai ambatan Allah da zuci yayin da bawa zai rinka tuna Allah a kowane al'amari yana duban me Allah ya umarni da shi menene Allah ya hani ya aiki da abin da Allah ya umarni da shi ya guji abin da Allah ya hani a kai shi ma wannan ana kiransa zikiri ambatan Allah suna Allah sanya Allah a zuciya sannan akwai ambatan Allah da baki ko da harshe azzikiru bil lisan wannan kuma yana da alaka da kalmomi da mutum zai rinka furtawa na sunayen Allah da azzikiru da kuma nau'o'in zikiri mabambanta wanda ya zo a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine a takaice za mu zo mu yi bayani game da nau'o'in zikiri da ake yi da kuma yadda shari'a ya kawo sai dai kafin mu je da nisa ya kamata mu sani cewa shi wannan zikiri da muke bayani a kansa to ana yi ne a bisa yadda Allah ya shar'anta duk wani abu da Allah ya shar'anta kuwa ya shar'anta ne wato ta hanyar manzannin da ya aiko annabawa kenan da manzanni kira da amincin Allah tabbata a gare su don haka wannan babi da za mu bayani a kai za mu ɗauko bayani ne kaɗai waɗanda suka zo a cikin alkur'ani da sunna kuma mu dube su a bisa tafarkin magabata wato salafus salih ba dan komai ba sai dan saboda wannan shine kaɗai ibadar da za a yi wa Allah Allah ya karba amma yayin da muka kirkiro wasu salo ko wasu kalmomi ko wasu addu'o'i na zikiri daban da wanda annabi ya karantar wanda shari'a ta zo da shi to wannan ba zai zama karɓaɓɓe a wajen Allah ba domin Allah madaukakin sarki baya karba sai abin da ya yarda wala yarda li ibadihi Allah kuma bai yarda wa bayinsa da ainihin wato fantsare mishi ba wannan shine luga ko kuma ma'anan al-kufru lugatan wa abin da Allah ya zo da shi to wannan shi ake nufi da kafirci idan kuma mutum ya kirkiro wani abu ya aikata shi da sunan ya yi wa Allah ibada malam ya azan bihillah shi kuma wannan sai a kira shi da bid'a Allah ka tsare mu da kafirci ka tsare mu daga ainihin wato bid'a dan haka a ƙarƙashin wannan babin akwai mutane da dama wanda shekan ya zaniyar da su kuma ya kau da su daga hanya madaidaici na ainihin wato zikiri suka zo suka rinka yin zikirin ba a bisa lura da yaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ba da haka yana da kyau duk waɗannan bayanai da za mu ɗauko mu tsaya mu daraske su kuma mu aiwatar da su kamar yadda za mu ji shari'a ta zo mana shi Allah mu san sarki ya samu dace alkur'ani mai girma ya zo da ainihin wato bayanai masu yawa a ayoyi mabambanta a surori mabambanta wanda yake bayyana falalan zikiri gaba ga waɗannan ayoyi kamar yadda ainihin wato malamai suke tattauna su akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa Allah ya ce ya ku waɗanda kuka ba da imani da gaskiya ku ambaci Allah ambato mai yawa to cewa ku ambaci Allah ambato mai yawa wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ke nuna zikiri to abu ne wanda ya shari'a ta ainihin wato yi umarni da shi ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri wato al'imamu ibnu kafir a cikin tafsirinsa da wasu malamai kamar irin su ibnu jarir na fabari ya kawo cewa ambatan Allah da aka ce a yi da yawa din dalili ne akan cewa ba a iyakance adadin zikiri da mutum zai idan na ce ba a iyakancewa ina nufin zikirori da ake son mutum ya rinka yi suna da yawa da babu wanda zai zo ya ce maka da kayi zikiri kala kaza da kaza guda kaza ya ishe ka in ba shari'a ne ya yi maka to gaskiya a kai ba da haka ba daidai ba ne mutum ya zo zai ambaci Allah wani ya iyakance mai a ce kai zikiri dubu tara da ɗari tara da casa'in da tara wannan ya saba wa abin da addini ya zo da shi amma akwai wasu lokuta na musamman da za mu zo mu ji shari'a ta yi umarni ga yin zikiri masu adadi alal misali a cikin sallah idan mutum ya zo yana cikin ibadar sallah yayin da zai yi kabbaran harama shari'a musulunci ya yi umarni ya kabbara ne kwaya guda wajen sallolin farilla ko na nafiki amma ka duba in aka zo kamar sallar idi babba ko karami a nan kuma sai shari'a ta yi umarni da a yi kabbara har guda bakwai a a farko sannan a yi guda biyar a raka raka'a Ka kaga wannan iyakan cewa shari'a ne ka zo da kayanta ya haka a nan za a tsaya iya abin da shari'a ta yi umarni kamar zikirori da ake yi bayan sallah da zarar mutum ya salle mai sallah zai yi istighfari guda uku wannan shari'a ne ta iyakance shi haka a cikin sallah kamar tasbihi da ake yi a lokacin ruku'u da lokacin sujuda da makamantansu waɗannan duk suna da ainihin wato iyaka to inda shari'a bai iyakance ba to babu wanda yake da ainihin damar ya iyakace saboda Allah ya ce a ambaci Allah ambaci mai yawa bayan wannan a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki ya ambaci wancan aya da muka karanta sai kuma faɗinsa a cikin suratul ahzab dai har ila yau Allah ya ce wa zakirina Allah kathira wa zakirat a inda Allah ya lissafa wasu sifofi na bayin Allah na gari tun daga faɗinsa innal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati har zuwa faɗinsa wa zakirina Allah kathira wa zakirat da masu ambatan Allah ambato mai yawa kaga nan ma sai Allah ya ƙara alakanta ambatan da yawa wannan yake ƙara nuna cewa ashe shi ambatan Allah ana son mutum ya kasance yana yin shi da yawa har ila yau a cikin suratul ankabut Allah madaukakin sarki yana cewa wala zikrullahi akbar sannan kuma ku sani ambatan Allah shine yafi komai girma a nan ma al-imamu qatada Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda da ya zo ƙarƙashin wannan ayar yake cewa wannan dalili ne akan cewa babu wani abu na ibada da ya kai ambatan Allah wannan magana kuma haka take za mu zo mu ji a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu nan ba da jimawa ba hadisin da zai kara tabbatar da wannan da haka duk cikin ibadoji ba wanda ya kai girman ambatan Allah shi yasa Allah ya ce wala zikrullahi akbar wato akbarul ashiya'i kulliha shine komai girma Allah ka sanya mu daga cikin bayi masu ambatanka a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama kuwa akwai hadisai su ma sosai za mu ambaci wasu a babin ainihin wato a misali hadisi da ya zo a cikin sahih muslim daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana kan hanyar tafiya a garin makka da shi da wasu jama'a cikin sahabbai sai suka wuce wani dutse daga cikin duwatsun makka wanda ake kira da jumdan jumdan sunan wannan dutsen kenan a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gilma wannan dutsen sai yake cewa siru yana gaya wa sahabbai kenan cewa ku ci gaba da ainihin wucewa ku ci gaba da tafiya ku wuce wannan dutse haza jumdan wannan shine dutsen jumdan sabakan mufarridu annabi ya ce masu ambatan Allah sun riga sun riga yi kowa shiga aljanna da annabi ya faɗi wannan karatu qalu sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa mal mufarridun suwa ne ne al mufarridun din suwa kake nufi da su ya rasulullah ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وأن أكي نفدا المفردون سوني ما سأنبتا ألا أنبتوني يوى مزن سدما تنسو kaga wanda yake ƙara tabbatar da cewa lallai daga cikin waɗanda za su samu daraja kuma a karan farko su ne masu yawan ambaton Allah dan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqal mufarridu malaman hadisi suka fassara wannan hadisi da cewa ana nufin ma'abota ambatan Allah humu sabiquna yawmal qiyama su ne za su zama a kan gaba a ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su bayan wannan har ila yau akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari ya ruwaita ta hanyar sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mushi yadda ma'aiki tsira da amincin Allah ta fata gare shi yake cewa matalul ladhi yadhkuru wallazi la yadhkuru rabba masalul hayyi wal mayyit misalin ne ambatan ubangijinsa mai ambatan Allah kenan wanda yake yi zikiri da wanda baya yi sai annabi ya kwatanta cewa kamar rayayye ne da wanda yake matacce sarki ya tabbata da Allah ku duba irin wannan kwatanci da annabi ya tsakanin bawan da yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah a ɗazu mun bayyana cewa ambatan Allah ana yi da zuci kuma ana yi da harshe amma za mu zo nan gaba kaɗan za mu ji wani ne mai ambatan Allah na gaskiya imamu ibn qayyim a cikin wata littafi nasa yake cewa babu shakka wanda yake haɗa ambatan Allah na zuci da na harshe shi ne wanda yake shiga wato cikin masu ambatan Allah a karo farko don haka babu wanda yake samun falala kamar mai ambatan Allah a zuci da harshe a zuciyarsa kullum yana tunan Allah yana sanya Allah a gaba duk abin da zai aikata sai ya fara tunanin menene Allah ya ce akan al'amarin kafin ya aikata shi to wannan kaga yana tuni yana faɗake da al'amarin Allah zakiru ne wannan bawa haka wanda yake furta kalmomin zikiri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to idan ka haɗa na zuci da na harshe to kai ne a kan gaba daga cikin masu ambatan Allah mafi da shi shi ne wanda yake ambatan Allah a zuci ma'ana amma a baki a harshe baya yi shi yake biye da wancan dalili shi ne zuciyarsa kullum a farke yake yana cikin lura da al'amarin Allah da abin da Allah ya yi umarni da shi yana cikin kiyaye dokokin Allah da abin da Allah ya hani to na ƙarshen su shine mai ambatan Allah da baka kawai shi da baki yake ambatan Allah ko da ko zuciyar shi baya hasaso mai da yake ambatawa ko da zuciyar shi baya tuna mishi abin da yake aikata wannan daidai ne ko ba daidai ba ne amma dai a baki ka ji sai ram ram ram ram nan da na ya ambata Allah to shine mataki na ƙarshe daga cikin masu ambatan Allah to wannan da muka ji a cikin wannan hadisi da annabi yake cewa misalin rayayye da mamaci ko da matacce to wanda yake ainihin wato ambatan Allah da zuciyarsa da kuma harshensa shi ne asalin wanda yake rayuwa da kamar yadda za mu zo mu ji kamar yadda gangan jikin ɗan adam yake buƙatar abinci wanda da wannan abincin yake ƙara samun lafiya da ingancin gangan jikin to haka zuciyarsa ma yake buƙatar abinci abincin zuciya shine ambatan Allah da haka duk zuciyar da baya ambatan Allah to kamar wannan zuciyar ta mutu Allah ya kiyaye bayan wannan hadisi sai hadisi na gaba wanda al-imamul ah, Bukhari al-Imam Tirmidhi afwan shi ya fitar da shi da Ibn Majah haka al-Imam a cikin Sunan kabir ko Sunan kubra nasa ta hanyar sahabi Muawiya malam muawiya dan kwale daga amru kai daga abdullahi dan busur sahaban hadisin kenan abdullahi dan butur Allah ya kara mushi yadda yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi jira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai yake cewa ya ma'aikin Allah shari'o'in addini sun yi yawa ma'ana inna shara'i al inna shara'i al islam kad kathurat alayya shari'o'in addinin musulunci sun min yawa a yi sallah a yi azumi haka wannan mutumin ya zo gabatar da uzurinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya nemi faqala sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa akhbirni bi shay'in atashabbahu bihi ina son ka gaya min cikin waɗannan shari'o'in wato kotan da ya kawo ba wai na a ce mai yi wasu ya bar wasu bane a yana son ya san duk cikin su wanne kamata ya fi wa kulawa ta musamman wanda ba zai bushe ba yana aikata shi lokacin bayan lokaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah to daga cikin waɗannan shari'o'in ka sani cewa wanda ka fi bukata shi ne kada ka kuskura harshenka ya ainihin bushe kullum ya zama harshenka yana sanye wajen ambatan Allah ma'ana ka zama daga cikin azzakiruna Allah a kasira kenan kamar yadda muka ji a cikin wannan aya wannan hadisi shi ma yana nuna mana girman matsayin al'amarin ambaton Allah ba abu ne wanda ya kamata mutum ya bar shi ba tare da ya kasance daga cikin masu yi ba Allah ka agaza mana haka har ila yau hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa la an aqula subhanallah walhamdulillah ولا إله wallahu الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس in faɗi waɗannan kalmomi na ambatan Allah in ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah in ce walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah in ce wala ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah in ce wallahu akbar Allah shine mafi girma faɗin waɗannan kalmomi ma'aiki kira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce sun fi soyuwa gare shi saboda ladan da zai samu akan faɗin waɗannan kalmomi kaɗai fiye da a ce ya samu abin da duk rana ya haska ma'ana fiye da a ce an ba shi mulkin duk duniya ya samu arzikin duk duniya komai na duniya nan yana ƙarƙashin shi manzo Allah ya ce ya fi son ya ambaci Allah da waɗancan kalmomi fiye da wannan jama'a ku dubi irin wannan girman al'amari na ambatan Allah wannan ambatan Allah ka ji cikin zassauki yanzu kasa da minti ɗaya har mun faɗi waɗannan kalmomi amma sakamakon da yake karkashin su ya fi duniya da abin da ke cikin sa shi ke ya kamata jama'a ce mun ba da muhimmanci kwarai game da ainihin wato wannan daba na ainihin wato ambatan Allah shi ka kuka ji shirin aka kira da ainihin wato zikiri garkuwar basiri. Allah ka dakatar da mu al-imam har ila yau ya sake fitar da wani hadisi ta hanyar sahabi abu darda Allah ya kara mashi yadda yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wata rana ya ce da su ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin aiki mafi alkhairi daga cikin ayyukan da kuke aikatawa ba wa azkaha inda malikikum kuma wannan aikin shi ya fi tsarkakuwa a wajen mamallakinku Allah kenan duk cikin aiki da kake yi ba wanda Allah ya fi ya fi ganin tsarkin shi fiye da wannan abu da zan baku labari ba wa arfa'uha daraja darajatikum kuma yana daga cikin aiki da yake ɗaukaka darajar ku mafi girman aiki da yake ɗaukaka darajar ku daga cikin ayyuka wa khairul lakum min infaqil zahabi wal waraq gaskiya ta daga Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan al'amarin da zan baku labari ya fi muku alkhairi fiye da mutum ya rinka ciyar yana sadaka yana bayar da zinari da azurfa wato a ce kana da dukiya kana da kuɗi kana kashe kuɗin kana ciyarwa wannan abu da annabi zai ambata ya fi shi alkhairi wa khairun lakum min an talqaw aduwwakum wannan al'amari ya fi muku alkhairi fiye da a ce kun gamu da maƙiyanku fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum ku rinka sare wuyayyakin su su ma suna sare naku jihadi nan ba. kar ku tuna a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa soro ruwan al'amari mafi girman abu wanda daga shi babu wani shine jihadi amma a nan annabi kuma yana ce ga wani abu wanda kuma yafi fi jihadi to menene wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama musu wannan tambaya qalu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce bala muna so ka gaya mana ya ma'aikin Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su zikrullah ambatan Allah Allahu akbar jama'a kun ga girman daraja na al'amarin ambatan Allah ya fi duk wani abu da kake tunani daga nan zaka gane fassarar wancan hadisin ya fara fita da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa na fi so a ce na ambaci Allah da kalmomin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fiye da in samu duk wani abu da rana ya haska shine fiye da duk duniya da abin da ka sani da wanda baka sani ba annabi ya fi son wannan fiye da wannan Allah madaukakin sarki ka dace da mu haka wani hadisi kuma ya zo wanda yake ainihin wato bayyana nau'o'in wato ambatan Allah mabambanta duk wani ibada ku ji daga cikin daraja da falalan ambatan Allah babu wani ibada daga cikin ibadoji da ake wa Allah sai da ya kasance akwai ambatan Allah a cikin sa haka duk wani ibada da ka gabatar idan baka yi zikiri a cikinsa ba babu wannan ibada dauki ibada mafi girman al'amari shine kalmar tauhidi kalmar shahada shi da kanshi ambatan Allah ne kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga zikiri na ciki ashe lallai zaka fahimci cewa ba abin da ya kai zikiri kamar yadda muka ji a cikin wancan aya Allah yake cewa wala zikrullahi akbar ambatan Allah shine yafi komai girma sannan ka dubi ibadar sallah tashin farko da ambatan Allah ma ake kiran mutane zuwa ga sallah Allahu akbar Allahu akbar zikiri in ka zo za ka fara sallah kabbaran harama da zaka yi ambatan Allah ne sannan ka zubi duk wani gaba daga cikin gaɓoɓin sallah duk wani dukawa da tashi da zaka yi sai da ambatan Allah lallai jama'a ya kamata mu baiwa wannan ainihin wato al'amari mu bashi kula ta musamman ambatan Allah zikiri garkuwar musulmi Allah ka sa mu dace Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya sake ainihin wato sifanta bayi waɗanda suka fi kowanne hankali wato kamar ka ce Allah ya kasarta bayinsa guda biyu ga masu hankali ga waɗanda su ya kasa ko da ba mahaukata ƙarar ba amma dai su ya na Um... Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa masu hankali cikin bayi su ne masu ambatar Allah faɗin Allah madaukakin sarki inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar sai Allah ya ce la ayatin li ulil albab halittan sammai da kasai da sabani da ake samu tsakanin shigan dare da bayyana rana lallai wannan akwai abun lura sai Allah ya ce ga masu hankali to kamar ka tambaya ka ce su waye masu hankalin sai Allah ya ce alladina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'uda su ne masu ambatan Allah suna a halin tsayuwa ko a halin kwanciya ko a halin tsugune kowane yanayi da cikin halayensu Allah ya ce ah, qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati kaga lalle ashe Allah ya baiwa masu ambatan Allah matsayi mai girma muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi masu ambatansa jama'a musulmi masu kallo da saurare saboda yanayin lokaci a nan za mu ainihin wato saurara sai in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ci gaba akan wannan bayani da muke gabatarwa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi